A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Gali Ali Abdallah DZ wanda aka fi sani da dan hajiya mawaƙin fina-finan Hausa da ma harkar tallace-tallace har da na biki. Ya take ne dan hajiya? Na san na yi waƙoƙi irin na Islamiyya tun a lokacin da na ɗan fara ɗan tashi, sau daga baya kuma a harkar waƙoƙi suka zo na fina-finai na jinna da interest na irin waƙoƙin fina-finai saboda haka na je nan ma na fara waka fim ina jin lokacin nan kusan yau 2001 da fara waka ta ta fim kuma wakokin da na guda biyu ya zamanto sun yi farin jini har aka sata a fim guda biyu an sa ɗaya wakar a fim ɗin ibro ɗan daudu sannan kuma a the same time wannan wakar dai aka ƙara sata a fim ɗin ƙasaita Rera mana waƙar mu ji. Ta waƙar ce da ake cewa. Aye ci balu baye, in tausasan kamin mini ci balu baye. to wani ita ce waƙar. to ma iya cewa ita ce kamar bakan damiyar ka da ita aka kusa eh gaskiya ba ita ce bakan damiya ba a cikin waƙoƙi na dai bakan damiya dai wacce take trademark dina eh. shine waƙar tallan fulawa mai kobo kenan baya ga waƙa kana kana talla a ina tallace tallan yayin tallace tallacen ma kusan shine jigo don waƙoƙin fim tun da na dai wannan wakar waƙoƙin album ma na ɗan yi amma ban mai releasing album ɗina ba amma dai waƙoƙin talla harkar talla anan ne gaskiya na fi ba da muhimmanci yadda ya kamata kuma tallukan nan da waka kake yin su da waka nake yi na yi waka na yi drama irin a shirya drama ta abin dariya eh. so irin waɗannan abubuwan su ne mostly nake yi to rera mana ita wacce aka fi sani kada ita <laughs> Ta akwai wakar flan kobo akwai wacce ake cewa lamba wanka da mana takenta fulawa mai kobo ta kano ce lambar wanta na da kyau ga inganci ah, to mutane sun so wannan wakar saboda irin na ci irin dusa ta alkama ga takenta ana sawa ah, kukan dabbobi waye da sauransu a daidai yawa akwai abin da ya baka sha'awa ka fara waɗannan waƙoƙin baya ga na islamiyya da ka ce kana yi da eh gaskiya kin san duk wanda yake harkar waka to zai so a ce ah, bai tsaya iya bangare ɗaya ba to har yanzu dai kusan a kan doransa ake waƙoƙin biki waƙoƙin sarauta an yi waƙoƙi gasu nan dai kala-kala dai ya kake tsintan kanka in kana waƙa ni mutum ne mai sha'awar ga yara suna wasa lakanina na dan hajja wa'annan abubuwan sai nake kallo idan zan yi talla zan yi drama na kan kalli ɗabi'a yara lokacin da suke wasan su mani a lokacin nake picking wasu ideas na nake daukan wasu hikimomin to me burinka a wannan sana'ata ka in ga cewar harshe na na Hausa in ga mun bunƙasa mun kai matsayin da a duniya ake nuna waɗansu akan irin wannan doron musamman idan muka ɗauki harkar abin da ya shafi tallace-tallace muna so ya zamanto an gyara an ɗauko waɗanda suke jin hausa ta gaske ana ba su harkar talla ba a dinga talla a faɗi magana ma ka kasa ganewa ba saboda an shigo da san zuciya ba za a ɗauki abin a ba waɗanda suke haƙƙinsu ne ba su yi a gaida ɗan hajiya a fannin tsegumi kuwa a makon da muka yi ban kwana da ita ne aka ɗaura auren fitaccen jarumin kaniwood adam a zango da amaryarsa ummu kulsum a jamhuriyar kamaru an ɗaura auren ne a asirce ranar litinin inda ta gabata a ranar asabar ne aka gabatar da bikin karrama jaruman fina-finai na Zafa Global Award 2015 a eco Hotel da ke jihar Lagos. Jaruman da aka karrama sun hadar da Rashida Adamu Mai Sa'a tare da jarumi kaka daga Abuja sun cinye taron ta hanyar nishadantar da mahalarta taro tare da wakar Nayo Sa'a ta Abubakar Sani. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.